hoto na 28 gidan da ake bin Yesu gidan nan akwai jin daɗi miji wanda ke bin Yesu yana ba matarsa girma Allah ya ce namiji ya so matarsa ya ce kuma mace ta so mijinta ya kamata miji ya taimaki matashi ya taimake ta cikin aikinta na gida don ƙarhin mace da namiji ba ɗai ba ne in mace tana da juna biyu ko in tana ba ɗanta nono ya kamata mijinta ya taimaka mata ya kamata mace ta yi biyayya da mijinta ta gyara mishi ran shi mace da namishin da ke bin Yesu ya kamata su gwada shi cikin rayuwar tasu. Namishi yana kulawa da iyalinsa, yana biya musu kun bukatunsu ya kamata ya zama kamar Yesu yana son iyalin shi kuma yana musu wa'azi macar da ke bin Yesu almasihu ya kamata ta so mijinta ta so kuma ɗiyanta ya kamata mutanen da ke bin Yesu su yi sallah tare su bi abin da Allah ya ce ma'arwatayya ya kamata su gwadi da Yesu shine Ubangiji, in an ka gani irin rayuwarsu ana iya cewa, kai irin an ga mutane ba ka saura ba ne. Yesu yana son su kuma yana sa musu albarka, mutane suna iya gode ma Yesu.